Shahararren ɗan kasuwa Alhaji Aminu Alhassan Ɗantata ya jagoranci gagarumin taron ƙaddamar da kwamitin kafa jami'ar asalam ta GBS a masarautar haɗi da jihar Jigawa kan kadada 150. na Salisu Garba Kubayau, ciyaman na ƙaramar hukumar Kiri sama Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiwatar da wannan aiki ya sa mu gani da idonmu domin ci gaban Najeriya, domin ci gaban jihar Jigawa, domin ci gaban masarautar Haɗeja. Alhaji Aminu ɗan jagoranta a taron da aka gabatar a Abuja ya ce da yardar Allah za a tabbatar da gina jami'ar. Allah yana ganin niyyar wanda suka kira wannan taro ya ba da ikon kuma aka zo wannan taro. Allah ya nuna mana Allah ya albarkaci wannan taro kuma Allah ya sa ta niyyar da zaton da muke yi Allah ya tabbatar mana da shi da alkhairi. Allah ya ba mu ikon tara kuɗin da za a gina wannan makaranta da tafi da ita. Wannan taro na zuwa ne daidai lokacin da jami'oi masu zaman kansu ke kara samun tagomashi a Najeriya don kan samar da damar guraben karatu ga ɗimbin ɗalibai da suka cancanci shiga ajin karatun matakin A. Farfesa Umar Labdo wanda ya taɓa zama shugaban jami'ar alƙalam ta Katsina shine shugaban kwamitin. Ana buƙatar wannan kwamiti ya bi dukkan dokoki na ƙasar nan kuma ya aiki hannu da hannu da hukumar jami'o'i ta Najeriya wato NUC domin kafa jami'a wacce dukkan musulmin Najeriya za su yi alfahari da ita. Jami'a ta zamani wacce za ta ba da ilimi mai zurfi kuma a lokaci guda kuma tana kiyaye da kyawawan halaye na musulunci da kyawawan al'adu na musulmi. Shi kuma Farfesa Aliyu Bunza na Jami'ar Usman dan Hodiyo ya ce kafa irin waɗannan jami'o'i ya zama abu mai muhimmancin gaske a wannan lokaci na bunƙasar kimiyya da fasaha. Mutane abin da suka manta manyan masallatai da ƙungiyoyi ke gaba ɗaya manyan masu kuɗi ke yin su da manyan tajirai su ke ba da gudunmuwa a yi su kuma ba san matsalolin da ke fuskantar duniya ƙwaye ba amma da ke an samu matasa cikin ƙungiyar izala da masa cikin ƙungiyoyin addini aka fahimci kai babban matsalar mu yanzu ba masallatai ne ya zamu ilmantar da yaran mu samu ilimi su ɗauki nauyin kansu a samu zaman lahiya duniya ana ana ganin abin za a yi kawai shine a sa ma wannan jami'a a salam katuna akwai jami'o'i sama saba'in da wani a cikin najeriya idan wannan jami'a ta tabbata jami'a uku ke da sunan musulunci alƙalam alhikima sai wannan shugaban jibir sheikh abdullahi balalau ya ce duk ɗaliban da suka cancanta za su iya shiga jami'ar da zarar ta fara aiki ba kawai makaranta ce aka yi don yan kungiya ba har wanda ba musulmi ba in ya zo jami'ar mu ya zamanto yana da abin da ake nema na shiga jami'a ya cancanta za mu ba shi dama ya shiga karatu kuma ya zama yana da requirement da ake nema na shiga jami'a jami'a amma aksarin waɗanda za mu fi kulawa don shigowa jami'a su ne 'ya'yanmu da muke yaye su daga makarantunmu da suke fitowa sukan school su za mu ba su priority bayan mun ɗauke su sauran kuma wurare mu ga abin da ya kamata mu ba su kaso don haka in Allah da jami'ar nan muna ganin daga yau an fara ta kuma in Allah ya da cikin ɗan lokaci kankani za mu ga jami'an ya tabbata. Gwamnatin jihar Jigawa da mai martaba sarkin Hadeja Alhaji Adamu Abubakar Maje suka ba da gudumawar makekin filin. Nasiru da Maili kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.